yanzu ya rage ku ko ku yafe ko kuma ku jira a haɗu a gaban Allah sai ku ga yadda za a yi barka da zuwa wannan channel namu mai albarka bayan neman afuwan da gwamnan jihar kaduna malam nasir ahmad ɗan rufa'i ya fito ya yi asadu suna ya fito fili ya ce ya kamata a gafarta mishi tunda ya nima afuwan talakawansa To yanzu kan mu tafi kai tsaye zuwa ga abin da Asadu suna ya ce ya kamata ku ji yadda shi gwamna 'yar fa'in ya ba da haƙuri ga talakawan jihar nashi. gwamnan ya nima afuwa yayin da ya ce dukkan wanda ya malafi da ya fi mishi kada daura ma basani da kuma jiya hadiza laifin abin da ya yi don shi ya yi kuma ya ce goyon bayan da aka bashi a ninka sannan kuma a rubanya don a ba ma Sani domin ya ci gaba daga inda ya tsaya. ba tare da dogon magana ba yanzu zamu haɗa ku da maganan da shi gwamna yan rufa'in ya yayin da yake ba da haƙuri sannan kuma za mu so mu je ra'ayoyin ku shin za ku yafe min abin da yi ma talakawa ko kuma ba za ku yafe mishi ba za mu so mu je ra'ayoyin ku goyon bayan da aka bamu shekarun nan da suka wuce don allah a ninka a ba sanata Sani da dr hadiza sabuwa balarabe domin abubuwan da muka fara na alheri su ci gaba kurakuran da muka yi kuma su gyara idan kuka kawo wani sabo da bai sani ba kila kurakuran da muka yi sai sake yi idan an yi ma wani laifi a ɗora min laifin kada dora musu domin ni ne shugaba ni ne laifin a yi haƙuri ina neman afuwa duk wanda aka yi ma laifi amma da uba sani da dr sabo balarabe ba su da laifi laifin duka nawa ne amma ni na kusa tafiya saboda haka kada fushin wani ya sa fushi ya koma kansu. To dai yanzu bari mu koma kan asalin abin da ya sa muke wannan bidiyon dama muna so mu nuna muku jan hankalin da Asadu suna yi ma mutane ne yayin da yake ganin fa mutane suna nuna cewa su ba za su yafe abin da aka musu ba. Ganin yayin da talakawa suka rusa mahallin su tare da sana'o'insu a wannan mulkin da aka yi. tudai yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu haɗa ku da abin da asadu suna ɗin ya ce saboda bahaushe ya ce waka a bakin mai shi ta fi daɗi sannan kuma ku yi sannan ku subscribe channel ɗinmu don samun wasu kundin labaran. bidiyon da malam nasiru ya saki ya ce yana roƙon 'yan jihar kaduna abin da ya na kurakure a yafe masa <laughs> to ban sani ba ko 'yan jihar kaduna za su yafe ko ba za su yafe ba yaya za a yi sannan in ba su yafe ba Allah zai yafe ko ba zai yafe ba eh a rufe ta a ina sai mun bude ta a tun da kofa ce ta ta ilimi abinda nake cewa lokacin duk da kuke tuhumar cewa ne yayi ba daidai ba yayi kaza yayi kaza sai yazo yace dan Allah ya yi yayi ba daidai ba amma a yi hakuri yana da wani abu da zai yi sama da haka eh to yanzu ya rage naku ko ku yafe ko kuma ku jira a haɗu a gaban Allah sai ku ga yadda za a yi da dai ku bayan da kuma shi wanda aka wa duk bayi ne nawa na Allah ɗauraka wannan maganar da wasu malamai ke ta waya haƙƙi idan na bayan Allah ne Allah ba zai yafi ba sai in bayan sun yafi ba gaskiya ba ne gaskiya ba gaskiya ba ne. magana ta gaba ƙarƙashin wannan da ya ce a yafi mai ya yadda ya yi kurakure sai ya ce kuskuren da ya faru a gwamnati a ɗauki kuskuren a ɗora a kan shi haka ya ce ko ya ce kar a ɗora wa sanata uba sani dawa da wa'inda za su zo kuma yanzu idan namiji ya auri wata mace sai suka rabu sai wani ya aure ta da abin da ya faru a wancan gidan sanda take aure da shi a matsayin miji sai miji na biyu ya aure ta Allah madaukakin sarki zai tsayar da mijin farko ya masa hisabi akan abin da miji na biyu akan zamantakewan auren da ya faru da mijin farko kuka a'a daga shi sanda ya zama mijinta lokacin littafin hisabin zai fara yaushe zai fara da abin da ya faru ko abu na gaba bayan wannan inda nake so mutane su gane misali ba dole bane ya zamanto irin folisin malam nasu da zama shine irin folisin ubasani dan ba ku misali yanzu yanzu shugaban kasa Muhammadu Buhari ba shi bane shugaba a jam'iyyar APC folisin ne kawo na maganar canji ai gwamnonin da suka ja da shi yana shugaban kasa yan wace jam'iyya ne sun yadda da folisin shi ba kotu suka kai ba akan polisin suka ce ba su yadda ba yanzu an yi hukunci ko ba a yi ba idan shugaban ƙasa tare da fawarsa da komai yana iya kawo polisin 'yan jam'iyyarsa su saba ma polisin baya da za a yi mutane su yi tsammani cewa dole ya zama ɗari bisa ɗari duk irin polisin malam nasiru shine polisin wa ubasani ba yadda za a yi wallah haka yi kullum ya amalu ala shakilatihi kowa zai aiki akan hanyar sani Eh? an fahimta shi ta wadda haka wannan shi ne wadda haka kuma dukkan kowanne daga cikinsu na san shi gwargwado wannan yana da zafi wannan yana da wa wannan yana da sanyi kuma ku yi wa malam nasiru uzuri ko kuka zaɓe shi kuma kun san suna yana da tasiri mutane mantawa suka yi a baya ku kuka ce kun yadda in dai za a yi gyara ko gidajen ku ne a rushe tsakanin ku da Allah ba haka kuka faɗa ba tsakani da Allah a ji tsoron Allah eh? tsakanin ku da Allah shekara ta 2015 kafin zaɓe mutanen jihar Kaduna su duba girman Allah su ji tsoron Allah don Allah ba su suka faɗa da bakulansu ba suka ce ko gidajensu za a rushe inda ya gyara ra'ayi sun yadda wadaka eh? <laughs> bahaushe ya ce suna suna da zami ko to wannan mai rusau ɗin ya yi tasiri gaskiya eh? to kuma duk wanda ya shiga garin nan gwargwado kan zai ga an bar roman da makaradiya <laughs> tsakanin da Allah an barbaza roman da makaradiya ta fuskar titina a garin nan ko ba barbaza ba dole ka da ko da ka ce dai kan mutane sun ji jiki amma ba ana hawa manyan titina yanzu eh, tunda watakila kafin ya zo inda da ne saddauna in ya dawo duniya aka sauke shiga da ka.